adiba usuluddini shahi na wannan adiba shahi na sha shida ga usuluddini fulanun fihi makalun ana magana akan wane eh daidai suke da fihi makalun da fihi nazarun na sha tara ku mm. ina na wane wuri a tashi kaunuhu qadirin bi qudratin a dab'a ta dab'a ta biyu sha takwas dab'a ta daya ha dab'a ta daya ita kuma shahi na sha tara kaunuhu ta'ala ƙadiran bi qudratin kaunuhu rashin gushewa ta ta'ala ya haka ƙadiran bi qudratin wa qala shehu da hullahu bi rahmatihi qadirun bi qudratin qadirun Allah mai iko na bi qudratin da iko ne sha bayani summa shara'a shehu sannan malam ya shiga rahimahullahu ta'ala fi bayani ga bayanin sifatin ma'ani sifofi na ma'ana a sab'i guda bakwai wa qaranaha ya gama ta bi sifatil ma'anawiyya da sifofi na ma'ana ma'a da sifofin da ake jingina ba ga sifatul ma'ani la'anna halazimatul laha domin ce wata ita wannan talis domin ainihin su sifatul ma'ana wiya sun zimci sifatul ma'ani don haka ya gama su wa qala ce qadirun bi qudratin qadirun Allah mai iko na bi qudratin da iko ne al qudratu qudra wa hiya sifatun azaliyatun sifa ce azaliya ta azal qa'imatun bi zatihi ta'ala ta wadatu da zatin Allah ta'ala dau haka ya ta'atta biha ijadu kulli mumkinin ijadu samar da kulli mumkinin dukkanin mumkini ya ta'atta yiwuwa yuwa ha da ita wa idamihi ko rasar da shi Allah wakil irada daidai mun irada ko kuma daidai nuhin Allah subhanahu wa ta'ala wa qudratullahi subhanahu wa ta'ala ta Allah subhanahu wa ta'ala ta ta'allaqu bil mumkinati tara ta ga dukkanin mumkinatu ijadan ka samashe su wa idaman ko da su wala ta ta'allaqu bil wajibati ba ta ta'alluqi ga wajibai ba wal mustahilati ba ta ta'alluqi ga mustahilai ba li'annaha domin cewa ita in ta'allaka bil wajibi in ta ta'alluke ga wajibi wala yasifu an tu'dimahu ba shi halatta ba shi inganta ta rasar da shi in ta ta'alluke ga wajibi ba ta rasar da shi saboda me ake ce wajibi wal wajibu ma la yasifu fil aqali adamu abinda aka ce wajibi abinda bai halatta ga hankali rashi ne abinda hankali bai iya tabbatar da rashi ne shi aka ce wajibi to ashe kenan kudura ba ta ta'alluki ga wajibi saboda wajibi samun mina ita kuma samar da ababa ta kai don haka ba za ta ta'alluki ga wajibi ba wal mustahilati sannan kuma kudura ta Allah ba ta ta'alluki ga mustahilatu ba li'anna ha domin cewa ita in ta'allaka bil wajibi in ta ta'alluki ga wajibi la yasifu an tu'dimahu li'annahu domin cewa shi wajibi la yaqbalu adam ba shi karbar rashi la yasifu an tujirhu ashe ba shi inganta ta samu shi kenan tunda bai karbar rashi li'annahu domin abin da asha ne ya zama minhu tahsilu hasili idan kudura ta ta'alluki ga wajibi to za a samu tahsilu hasili tabbatar da abin da a tabbatace ko samar da abin da a samamme fa in ta'allaka bi mustahili in kuma ta ta'alluki ga abin da kasance mustahili ne wa alal akasa shi ko akan sun kuyi in ta ta'alluki ga mustahili in ta ta'alluki akan rasashe shi ana samun tahsilu hasili in ta ta'alluki ga mustahili dama rasashe ne ba samamme bane me muke ce mustahili wal mustahilu ma la yasifu fil aqli wujuduhu abinda aka ce hili abinda bai inganta ga hankali samu shi shi ake kira hili to shi kenan in kudura ta ta'alluki ga hili sai a samu tafilu hasili in ta ta'alluki ga sashe shi za mu samu tafilu hasili in ta ta'alluki ga samu shi za a samu hili saboda samuwa ta hili ne to shi na cewa alal akasa min zalika wallahu subhanahu wa ta'ala wallahu allah subhanahu wa ta'ala awrada bi qudratihi ma hassasa bi iradatihi wallahu Allah subhanahu wa ta'ala abraza ya bayyana suwa bi qudratihi da iko ne ma hasasahu abinda keɓance abinda ya halitta ya keɓance shi bi iratihi da nuhi ne walil qudrati ta'alluqani qudura ta Allah tana ta'alluqi guda biyu ta'alluqu saluhiyun qadimun tana ta'alluqi saluhi qadimi hmm? walil qudrati ta'alluqani kudura tana da ratayuwa biyu tara ta ga samar da ababa watan ta'alluƙe guda biyu abinda aka ce ma a ratayuwa ratayuwa ƙudura ga samar da dukkanin abin da an mumkini shi na ce ta'alluƙun ta'alluƙun saluhiyun ƙadimin walil ta ta'alluƙa ne ƙudura tana ta'alluƙe guda biyu ta'alluƙun saluhiyun ƙadimin tana ta'alluƙi ratayuwa ta samar da dukkanin ababen da Allah zai halittawa saluhiyun wanda ka yiwa ƙadimin wanda kasance da ɗaɗɗe ne marashin harko ne wa huwa salahiyatuha shine kyautatuwar ta ingantuwar ta azalan tuwan azal lil ijadi ga suwa wal idami ko rasuwa fi ma la yazalu ga abin da bai gushe ba ga sanin Allah qabla wujudihi gabanin samashe shi duk abin da Allah bai suwa ba gabanin samashe shi kudura ta Allah ta rata da shi samashe shi ko rashin samashe shi idan Allah so shi samashe shi sai shi samashe shi idan Allah so bari ne cikin rashi sai shi bai cikin rashi wannan kenan wa ta'alluqun tanjizun hadisun sannan kuma tan kudura ta Allah ta yi ga samar da dukkanin abin da amumkini ta'alluqun ratayuwa tanjiziyun nazartasuwa hadisun wanda kasance fararre ne zartar da samun sheshi kenan wa huwa ijadu shay'i wannan shine samar da abu wa idamihi darsar da shi bil fi'li aikace wa huwa ijadu shay'i wa idamihi bil fi'li samar da abu darsar da shi aikace wa haza wannan ala sabilil ijmali amma akan hanya wadda an hakawo dunkule ba tafsilan ba wa qaffa mutakallimu da zalika haqiqa maluma tauhidi sunan rabi wannan wa ausalu ta'alluqaha sun kai ta'alluqin sun ka sare sheshi ila sab'ata akasamin har zuwa ga ta'alluqi guda har zuwa ga ta'alluqi nata guda bakwai alama dai akan abin da atahi saluhiyun qadimun akwai ta'alluqi saluhi qadimi wa huwa salahiyatu halil ijadi shi ne ke hototta ga samar da abubuwa wal idami ko rasar da su fi ma la zalu ga abin da bai gushe ba wannan kenan ɗaya kenan wata ta'allaqu bi adamina tara ce da rashin mu fi ma la zalu qabla wujudina ɗaya kenan ko wa bi timralil wujudi ba adal adami wannan duk gabanin samun shemu kenan wata ta'allaku kudura tara ta yi bi adami na da risar da mu da rashin mu fi ma la zalu ga abinda bai gushe ba fi imin lahi subhanahu wa ta'ala wujudi na gabanin samun shemu kudura ta Allah tara ta yi bi idamina watan tara ta yi bi adami na da rashin mu fi ma la zalu qabla wujudi na Allah bai halice mu ba amma kuma ya san zai halice mu ashe kudura ta Allah ta yi ga samashe mu tun gabanin a samashe mu ta yi ga rashin mu can da babu mu to ko sadda babu ku kudura ta Allah ta yi ta'alluki ga rashin nan naka kudura Allah ta yi ta'alluki ga rashin dukkanin mumkinatu gabanin samashe su duk abin da a halittu gabanin samashe su kudura ta Allah ta ta'alluki gare su fima la zaru qalu wujudina wa bistimrar lujudi ba'ad al'adami sannan kuma watan kudura ta Allah fi ma la yazalu bistimrar lujudi ta ta'alluki da dogewa samu shemu ba'ad al'adami duk wanda ba a samu shemu ba wa bistimrar al'adami ba'ad wujudi wa bistimrar al'adami sannan kuma watan da dogewar rasar da mu ba watan wa bistimrar al'adami ba'ad wujudi ko wa bistimrar al'adami da dogewar rasar da mu a wa bistimrar al'wujudi wa bistimrali adami da dogewar da mu ba'dal adami wa bistimrali adami da dogewar da mu ba'dal wujudi bayan samar da mu wa bistimrali adami ba'dal wujudi da dogewar da mu watan bayan samar da mu wannan kenan ko wa bistimrari adami ba'dal wujudi za a samu itirarul adami ba'dal wujudi bayan samar da mu wannan shi a shiga kabarinka kaga nan kudura ta Allah ta ta'alluki da mu gabanin samar da mu san ta ta'alluki da mu bayan samar da mu sun za su kuma ta'alluki da mu bayan rasar da mu ta'alluqu qablatin wannan ana ce mishi ta'alluqu qablatin ratayuwa na mulki fi hadhihi salasa ga wannan ababa guda uku bi ma'ana abinda an ma'ana annal mumkina haƙiƙa dukkanin abinda an mumkini fi qablatil qudrati shine cikin watan karkashin iko na Allah fa in sha idan Allah ya so fa in sha Allahu abqahu idan Allah so zai bar shi ala adamihi akan rashi ne dai kenan au abqahu ko kuma ta Allah shi bar shi Allah wujudihi akan samashe shi duke nan wa in sha in yaso awjadahu aw adamahu ihtiyari kenan Allahu muhtarun fi fi'lihi Allahu muhtarun fi tarkihi wannan wannan shi aka ce ma ta'alluqu qablatin dukkanin wannan ababa guda uku wannan ta'alluqi tanjizi kadimi kenan ba a wannan ta'alluqi saluhi kadimi kenan ba ta'alluqi jizi hadisi ba duk wannan shi na cikin ta'alluqi saluhi kadimi. saboda dunnan ba a talice dan adam ba kudura ta Allah tara ta yi ga rashin ɗan adam gabanin samun shi sannan kudura ta Allah tara ta yi ga samar da ɗan adam bayan rashi ne kudura ta Allah tara ta yi ga rashin ɗan adam bayan samun shi an kiyaye da wannan ko to duk wannan ta'alluqu qablatin ne ta'alluqi na ke kira ta'alluqu qablatin wata ta'allaqu bi ida wata ta'allaqu sannan kudura ta Allah tara ta yu hmm? me kuka ce a ci gaba ko a tsaya a ci gaba a tsaya nan ko to yanzu mun yi ta'alluki saluhi kadimi za mu komo cikin ta'alluki tanjizi hadisi a tahi a yi takararin abin da muka karanta inda ake bukatar tambaya kila in sati ya zagayo sai a tambaya akai alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam adeba usuluddini shahinu masu sabon bugu su diba shahi na 19 daba ta farko shahi na 20 sabon bugu na 19 za mu koma wajen walil kudrati ta'alluqani sai mu tashi nan bismillahir rahmanir rahim walil kudrati kudura tana da ta'alluki guda biyu Ta'allukun saluhiyun ƙadimun akwai ta'alluki saluhi kadimi. wa huwa salahiyatuha azalan shine kyautattu tun azalil ijadi wal idami ga samasuwa ko rasasuwa fi ma la yazalu ga abinda bai gushe ba ga sanin Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'alluqun tanjiziyun hadisun sannan tana ta'alluki wanda ake kira ta'alluki tanjizi hadisi ta'alluki na da tasuwa wanda ake kira hadisi wa huwa ijaru shay'i wa idamihi bil fi'li wa huwa ijaru shay'i shine samar da abu wa idamihi ko rasar da shi bil fi'li aikace wa haza ala sabili ijmali amma wannan bisa ga ijmali in ka koma bisa ga ijmali ta'alluki saluhi kadimi guda ne ta'alluki tanjizi hadisi guda ne ijmalan wa qaffas salal mutakallimun zalika amma malumman tauhidi sun rarrabe wannan wa ausalu ta'alluqaha sun kai rarrabe ta ila sab'ati a yanzu zuwa kashi bakwai alama yali akan abin da attahi saluhiyun qadimun akwai ta'alluki saluhi kadimi. wa huwa salahiyatu halil ijadi wal idami shine ke hutuwa ainihin kudura lil ijadi ga samasuwa wal idami ko da sassuwa fi ma la zalu ga abin da bai gushe ba to ga ta'alluqin nan yace wata ta'allaqu bi adami na fi ma la zalu qabla wujudina ta yi ta'alluqi bi adami na fi ma la zalu qabla wujudina gabanin samar da mu kaddace kudura ta da samashe mu ta'alluqi na wannan wanda kasance kaddace ki hmm. wata ta'allaku bi adamina tara ta da rashin mu qabla wujudina fi ma la zalu ga abinda bai gushe ba qabla wujudina gabanin samashe mu wa bi istimraril wujudi sannan kuma watan ta ta'alluki da dogewar samashe mu ba'dal adami bayan rashin mu wannan duk kaddarce wa bi istimraril adami ba'dal wujudi wa bi istimraril adami sannan kuma watan ta ta'alluki da bi istimraril adami dogewar da mu ba'dal wujudi bayan samar da mu to wannan shi ce ta'alluqu qablatin wannan ana kiran su ta'alluqu qablatin ta'alluqi na mulki fi hadhihi salasati ga wannan ababa guda uku dukkanin su ta'alluqi na saluhi qadimi bi ma'ana abinda ma'ana annal mumkina haƙiƙa dukkanin abinda a halitta fi qablatil qudrati shina cikin mulki na iko na Allah fa in sha Allahu abqahu ala adamihi in Allah so sai shi bai cikin rashi ne bai samu shi ba aw abqahu ala wujudihi ko kuma ta Allah shi bar shi akan samashe sheshi wa in sha auje da huwa wa adamuhu wa in sha in Allah so auje da huhi sheshi aw adamuhu ko shirsa sheshi wannan ta'alluki guda uku kenan ta ta'allaku bi adamina qabla wujudina fi ma la yazalu wa bi istimraril wujudi ba'da al adami wa bi istimraril adami ba'da al wujudi ta'alluqu qawlatin fi hadhihi salasa wannan shi at ta'alluqi saluhi qadimi to ga ta jizi hadisi nan wata ta'allaku bi ijadina bil fi'li sannan kuma kudura ta Allah tara ta yi da samar shemu bil fi'li aikace ba'dal adami sabiqi bayan rashin wanda ke ya gabata dori babu mu amma kudura ta Allah ta samu shemu aikace wata ta'allaku bi wata ta'allaku bi ijadina bil fi'li ba'dal adami sabiqi dai kenan wata ta'allaku bi na bil fi'li ba'dal wujudi wata ta'allaku sannan watan kudura kuma ta ratayu bi idamina darsar da mu watan bi fi'ila aikace ba da wujudi bayan samun shemu can da babu mu Allah ya halice mu sadda babu mu ma'adumai muke Allah ya halice mu kudura ta Allah ta ratayu da samun shemu aikace sannan kuma kudura ta Allah ta ratayu da darsar shemu aikace mun zo duniya Allah ya halice mu sannan kuma Allah zai koma kashe mu mu mutu sannan bayan haka kuma Allah zai sake tada mu to wannan shi aka ce mata alluki tanjizi hadisi wata ta'allaku bi ijadina sannan kuma kuda ta Allah ta da samar da mu bil fi'li aikace hinar ba'su lokacin tashin alƙiyoma ta'allukan tanjiziyan hadisan ta'alluki na tasuwa hadisi fi hadhihi salasa ga wannan ababa guda uku in mun kadiba ce muna da turke guda wata shi a ta'alluka qawlatin shi a turke na farko to baya gare shi ga ta'alluki uku saluhi kadimi ga ta'alluki uku tanjizi hadisi wance ne ga ta'alluki saluhi kadimi kaddacina wannan ta'alluki tanjizi hadisi aikacina bayan wannan sai ya ce ya ci gaba da cewa dallacin nususul qur'aniya nasussuka na alqur'ani sun shirye suwa sun nuna muna ala qudratihi akan qudura ta Allah ta'ala do haka min ha akwai daga cikin nasussuka qauluhu ta'ala wallahu ala kulli shay'in qadirun wallahu alla qadirun mai iko na ala kulli shay'in ga dukkanin komi wanda ya kasance shi anhu an yuhlaka Allah mai iko na ga halitta duk abin da ya kasance shi ne a halice shi wa qawluhu ta'ala da zance ne ta'ala da haka قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير انك على كل شيء قدير الله ƙulka ce Allahumma ya Allah malikal mulki ya mai mallaka mulki ya wanda yake shi ya mallaki dukkanin mulki malikal mulki wanda yake shi an mallakin dukkanin mulki duk mulki na Allah ne gaba ɗai tuwucin mulka Allah kana ba da mulki ga manta sha'u wanda ka so ba mulki watan zai mulka Allah kana karɓe mulki ka amshe shi min manta sha'u ga wanda ka so amshe mulki da gare shi wato izu Allah kana daga daraja ta manta sha'u wanda ka so daga daraja ta yi wacce zullu manta sha Allah kana kalkatar da daraja kai kasa da daraja ta wanda haka sun kai kasa da darajar shi bai da alheru alheri dukkanin ne ya Allah kai a rike da shi innaka ala kulli shay'in qadirun innaka kai Allah qadiru mai iko haki ala kulli shay'in ga dukkanin komi suratu ali imran wa min al-adillati al-aqliyya akwai daga cikin hujoji na hankali ala wujudil qudrat ala wujubil qudrati akan wajibin iko da ku gare shi ta ala haka anna Allah ta'ala haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki sani'un mai sani'un mahalicci na kadimin marashin harko lahu masnu'atun shina da halittu harisun fararru wa kullu man kana kazalika duk wanda ya kasance mai halitta na mara farko wanda ya halicci ababa masu farko tajibu lahul qudratu wal ihtiyaru qudura da zabi wajibi na ga Allah Allah shi adda iko kuma shi adda zabi Allahu sabata lahu al qudratu wal ihtiyaru Allah kudura da zaɓi sun tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah adiba abu waitul ihwani shahi na 20 ga sabon bugu ko kaunuhu ala muridan bi ratin wa qala shaykhu tagammadahu Allahu bi rahmatihi muridun bi iradatin muridun Allah mai nuhi na bi iradatihi da nuhi ne sha bayani al'iradatu irada hiya sifatun azaliyatun sifa ce wadda ya kasance ta azal ƙa'imatun bi hi ta'ala ta tsayu ga zatin Allah ta wadatu zati na Allah ta'ala ɗau haka ta hatassul mumkina tana keɓance dukkanin abin da aka santacce bi ba'ad ma ya juzu alaihi sashen abin da ke halatta a kai ne wabkar ilimi daidai sani na Allah min al'umuri daga al'amura al-mutaqabilati masu dabratan juna masu fuskantar juna masu kisantaka da junansu wal iradatu irada hiya allati turajjihu amran ala amrin ahara ita an mai rinjayar da wani al'amari akan wani al'amari na daban irada tana rinjayar da wani abu akan wani abu katar jihi da wujudi tamkar rinjayar da samuwa alal adami akan rashi tamkar rinjayar da samuwa akan rashi irada ita ke rinjayar da wujudu akan adamu wani lokaci ko ta rinjayar da adamu akan wujudu wasu fatil mahasusa sannan kuma jihu sifatal mahasusa tana keɓance tana rinjayar da sifa a keɓantacciya ala iri sifati akan sauran sifofi kamar ta jihi watan gafari akan baki wata jihi zamanin mahasusi da rinjayar da zamani wanda kasance keɓantacce na ala iri almina akan sauran zamunna kamar keɓance zamaninmu da zamanin ufanu da zamanin sahabbai kaga mu ga mu an keɓance mu cikin wannan zamani wannan aiki na na irada ta Allah subhanahu wa ta'ala wasu na cikin zamanin ufanu wasu na cikin zamanin mazo sallallahu alaihi wasallam wasu na cikin watan farkon zamanin duniya wasu kuma suna cikin ƙarshen zamanin duniya to duk wannan da aikin irada ne wata jihul makanin mahasusi da keɓance wuri wanda ya kasance da rinjayar da watan wuri keɓantacce ala sa'iril amkina akan sauran wurare kaga ga munan watan ga wani makanun mahasusun wanda ya kasance ala sa'iril amkina akan sauran wurare wasu na ainihin gabarcinmu wasu na yammacin mu yanzu na cikin wasu wurare kowa na cikin inda Allah keɓance shi to wannan aikin irada kenan wata jihul jihatil mahasusa da keɓance jiha wadda ya kasance keɓantacciya ta da rinjayasuwa a kan jiha keɓantacciya kaga ga munan yammacin duniya wasu na can gabacin duniya wasu na tsakiyar duniya wasu na kudancin duniya wasu na ainihin arewacin duniya wasu na sama ga halittucen sama ga halittucen har ƙasan ƙasa ta bakwai duk dai wannan a jihatul mahasusa jiha keɓantacciya kenan sai mi ala sa'ir jihata akan sauran jihohi wata jihil maƙadirin mahasusi da kuma watanen jayar da almaƙadiri watan gwargwado girma <clears throat> almahasusi ke ɓantacce ala sa'il akan sauran watan girma wani haga abu dogo na kaga wani gajere na wani mai faɗi na wani mai kauri na wani kuma ɗan silili na haka dai ga sunan duk Allah ya keɓance ababa daban-daban watan ƙadarar mahasusan Allah sa'il muƙadiri dogo gajere mai kauri mara kauri mai faɗi mai ƙarhi mai tafshi ga sunan dai hmm? uh, wata jihil makadirin mahasusati da rinja yadda al mahasusa wani dogo wani gajere kaga in kaddiba wanda dogo min rajaha hashe zama dogo shi kuma ga min rajaha shi zama gajere yana yi waki da shi na son yana gajarta bai da gajarta shi ko ke da shi na son tsawo bai da tsawo ko ke da shi na son kabri bai da kabri ko shi na son karhi bai da karhi maqadir mahasisa kenan wannan tajihul maqadir mahasusa Allah sahir Allah sahir maqadiri akan dukkanin sauran al maqadir watan ababan qaddatawa wa qad haƙiƙa na zama haɓa hmm? hmm. eh. eh eh to wato rajihu ko wato rajihu wato rajihu ko watar jihi duk gudana wato rajihu as-sifatu wato rajihu zaman al-mahsusa wa turjihu zaman al-mahsusa ko tarjihu ko tarjihu rajjaha shay'a tarjihan turjihu mudari'i ita irada din wa turjihu wa jihu zaman al-mahsusa ita irada din shi an rubuci ko to yahi ai muna magana akan irada wal iradatu hiya allati turjihu amran ala amrin ahara hiya allati turjihu amran ala amrin ahara in an ka ce wata jihu sai shi koma ga Allah subhanahu wa ta'ala in an ka ce kuma wata jihu sai shi koma ga ainihin ta irada din to shi na waƙan da zama haba a duhun sashen maluma sun waƙe shi bi ƙaulihi da cewa walmukinatul wujudu na wala adamu sifatu azminatun amkinatun jihatu kazal maqadiru rawasiqatu walmukinatu kasantattu tu. masu kisantaka da junansu wujudu na samuwanmu wal'adamu tana muƙawala da al'adamu samu samuwa shi asifatu sannan watan sifofi ta ga sifatun mahsusatun tuqabilu ghayra haminar sifati wa azminatun mahsusatun tuqabilu ghayra haminar azminati amkinatun mahsusatun tuqabilu ghayra haminar amkinati <clears throat> min al-amakini jihatun mahsusatun tuqabiru ha min al-jihati kazal maqadiru hakanan qadarun mahsusun yuqabilu ghayrahu min al-maqadiri rawas haka amintatu suka ruwaito wa an alama zikira watan gina dorawa akan abin da ya gabata cewa irada tu da juha amuran ala amurin ahara irada tana rinja da wani abu akan wani abu to in mun ka aza bisa ga wannan fa inna ha ta ta'allaqu bi jami'il mumkinati ashe kenan ita irada ta ta'alluke ga dukkanin halittu min hayrin wa sharrin duk abin da kasance ka'inun na min kun fayakun min hayrin alheri wa sharrin shina muqabala da sharri wa husnin mai kyawo wa qubhin da abu mai muni shina muqabala da shi ashe kenan duk wannan dai ba tan aiki ne na irada wallal iradi wallal ta salatu ta'alluqatin ko da muka aje ba mu da ba mu to akwai tamboyi ko to an ce a tsaya nan saboda akwai tamboyi misbahu rawi insha Allah rana wa tayo za a hito da ainihin kira bugu ne har zuwa karshe kuma za a yi tsaya a gyara bugun saboda wanda aka buga an buga cikin gaugawa shi na da kusakurai don haka a ga ya dace a tsaya a fitar da shi watan bugu wanda ya kasance a mai kyawo na wanda babu kusakurai ciki ne insha Allah ta'ala alhamdulillah wa salatu salam ala rasulullah sallallahu alaihi sallam babu bugwaitul ihwani masu sabon bugu 21 walil iradati salasu ta'alluqatin salasu ta'alluqatin ta'alluqi guda uku walil iradati sun tabbatar ma irada saluhiyun qadimun watan jizuyun hadisun watan jizuyun qadimun yace saluhiyun qadimun kudura tana ta'alluqi ta'alluqi saluhi qadimi wa huwa salahiyatuha shine kyautatuwar tafil azatun azal litahsisi kulli mumkinin ga kebance dukkanin abin da a halittace bi am bi ayi amrin da kowani al'amari min al'umuri mutaqabila daga cikin al'amura masu huskanta junan su masu kisantaka da juna ka kaunihi ala hadhihi sifati tamkan kasancewa ta akan wannan sifa dunan lati ha akwai duna dunan lati ban banda sifar da ke huskantar ta watan jiziyun hadisun sannan akwai ta'alluki tanjizi hadisi wa huwa tahsisul mumkini shine keɓance dukkanin abin da an mumkini inda wujudihi lokacin samashe shi bi ahadil amrayni da ɗayan al'amura guda biyu almutaqabilaini masu kisantaka da junansu bi ainihi keɓance shi bi ainihi haƙiƙanin wanda yake tanjizi hadisi kenan shi da bambanci da tanjizi kadimi tanjizi hadisi huwa tahsisul mumkin inda wujudihi bi ahad al al-mutaqabilayn bi ainihi to mi a misali yace ka ha, tamkar ta'alluqinta inda wujudihi lokacin samar shi inda wujudu zaidin lokacin samar da zaidu bi kaunihi akan kasancewa ta ya kunu ala sifati kaza bi hususiha zai kasance akan sifa kaza bisa ga keɓantatta banda wata da ke kisantaka da ita ka ta'alluqiha inda wujudu zaidin bi kaunihi ya kunu ala sifati kaza bi hususiha watan jiziyun qadimun sannan akwai ta'alluƙi tanjizi qadimi shi ko mi a misali ne ce wa huwa ne shine wa irada fil azal tun can azal wa ta almumkina ha madari na an ka jingina ga fa'ili ake ga hasisu ha fil azali almumkina almumkinar fulani almumkina kasantacce alfulani mai alfulani kamar wani allazi sai jadu wanda za a sa masuwa kaga allazi sai jadu ba a sa masai ba allazi sai jadu. wanda ka za a samu shi kuma can ya ce fil azal wa huwa ha fil azali can ko huwa ha al mumkina ba fil azal ba tanjizi hadisi kenan nan kuma wa huwa ha fil azali al mumkina al fulani allazi say allazi sayujadu wanda za a samu suwa bi ahadal amrayni da dayan da dayan al'amura guda biyu al mutaqabilaini masu kisantaka da juna ta keɓance shi da ainihi da haƙiƙanin yadda yake ka ta'alluki hafil azali kaga can wancan ka ta'alluki ha inda wujudihi nan ko ka ta'alluki hafil azali wancan ka ta'alluki ha inda wujudihi ta'alluki tanjizi hadisi ta'alluki tanjizi kadimi ka ta'alluki hafil azali bi anna alfulani. fulani akan cewa wannan abu mai suna kaza yakunu zai kasance inda wujudihi lokacin samashe shi ala sifati kaza akan sifa ta kaza duna gairi hamin ma yuqabiluha banda wata ta daga cikin sifar da ke kisantaka da ita wadda ke muqabala da ita mun samu farki ko to muna watan don haka ce irada tana ta'alluki guda uku ta'alluki tanjizi qadimi a ta'alluki saluhi qadimi ta'alluki tanjizi hadisi ta'alluki tanjizi qadimi da darsa waje a fil ƙura'ani nususun kasiratun waje a nususun kasiratun nasu suka masu yawa sun zo fil ƙura'ani cikin alƙura'ani ala subutul iradati lahu ta'ala akan tabbato irada lahu gare shi ta'ala do haka min ha daga cikin su qauluhu ta'ala walau sha'a Allahu da Allah ya so makatatalu da sun kashi junansu da sun yaki junansu walakin Allah daga dai Allah ya balu shi na aikata da mayu da abin da su aikata ba suratul baqarati wa min ha akwai daga cikin su qauluhu ta'ala inna rabbaka fa'alul lima yuridu inna rabbaka haqiqa ubangijinka fa'alun ma aikatawa na lima yuridu ga dukkanin abin da ya don haka ce wa ja'a fil qur'ani nususun kasiratun ala subutul ayatul hu ta'ala hmm? makatatalu da ba su yaƙi junansu ba walau sha Allahu da Allah ya so makatalu da ba su yaƙi junansu ba walakin na Allah ya ma yuridu don haka suka zubar da junan tsakaninsu da junansu wamin ha akwai daga cinta qauluhu ta'ala inna rabbaka fa'alul lima yuridu inna rabbaka ubangijin ka fa'alul lima yuridu wa min al-adillati al-aqliyya akwai daga cikin hujjoji na hankali annallaha ta'ala haƙiƙa Allah swani'un lil alami shi an mahalicci ga dukkanin halittu bil ihtiyari akan zabi mai halittawa na ga halittu amma akan zabi ne shina da zabi akan halitta su ba cilis na shi halitta halittu ba wa kullu man kana kazalika duk wanda ya kasance mai aiki na bisa ga zabi tajibu lahul iradatu irada wajibi ta gare shi wa kazalika bisa ga wannan wa kazalika tamka haka laulam takun hazihi sifatu mawjudatun wa azaliyatun lahu da wannan sifa ta kasance samammiya ba sannan kuma ta azal gare shi subhanahu wa ta'ala lazima alaihi naqiduha da kishiyarta ya sifantu gare shi wa huwa al-ikrahu shine cilistawa wa huwa shi ikrahi yaltazimu zai lizintar da kaunahu kasancewa ta yi mukurahan wanda aka cilistawa wa zalika ashe in ya kasance wanda aka tilastawa yunafe shina kore wajibar wujudi mai wajabcin samuwa wa ma'anar uluhiyya shina kore ma'ana ta uluhiyya cancanta bauta da bai da cancanta ga abauta mai da shi ma ana tilasta shi abin da bai tashi ba huta ala aliman bi ilmin alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam adiba bugwatul ihwan shahi na 21 kaunuhu ta'ala rashin gushewa ta ta'ala da haka aliman masani bi ilimin da sani ne wa ƙala shehu ta gammada hullahu bi rahamatihi aliman bi ilimin allahu alimun allahu alimun muttasifun na alimun bi ilimin alimun masani na bi ilimin da sani ne ay muttasifun bil ilimi sha bayani al ilmu ilmi huwa shi sifatun azaliyatun sifa ce ta azal qa'imatun bi zatihi wadda kasance ta waratu da zati ne ta'ala do haka muta'alliqatun tara ta yu bi jami'il wajibati wata ita sifa ta ilmu tara ta bi jami'il wajibati ga dukkanin wajibai Allahu ya'lamu annahu wahidun bi ilmihi kaga ta'allaka ilmul lahi bi wahdaniyatihi Allahu ya'lamu annahu Allahu ya'lamu annahu haliqal ashiya'i bi ilmihi kaga allaka ilmul lahi watan ta'allaka ilmul lahi watan bil wajibi ya ta'alluki ga wajibi Allahu ya alamu annahu wahidun bi ilmihi Allahu ya alamu annahu qadirun bi ilmihi Allahu ya alamu annahu wahidun gashi nan dai zuwa Allahu ya alamu annahu wahidun bi ilmihi wannan ta'allaka ilmu Allah bil wajibati wal jaizati Allahu ya alamu annahu qadirun bi ilmihi ka gani nan ta'allaka ilmu Allah bil jaizati saboda me Allah shi halici komai da komi Allahu ya alamu annahu halikal ashiya'i halika jami'al ashiya'i ibi ilmihi Allah ya san da wannan ka gani alhalku min aljaizati halittawa shi na cikin jaizai Allahu ya alam annahu qadirun bi ilmihi inna Allah ala kulli shay'in qadirun wannan ta'allaka ilmun lahi bil jaizati wal mustahilati ta'allaka ilmun lahi bil mustahilati Allahu ya alam annahu la saniya lahu bi ilmihi Allahu ya alamu annahu la walada lahu bi ilmihi Allahu ya alamu annahu la walida lahu lahu bi ilmihi Allah ya alamu annahu la saniya lahu san bai da bi annahu la walada lahu Allah ya san bai da da bi ilmihi ku ya alamu annahu la walida lahu bi ilmihi Allah ya san bai da mahaihi bi ilmihi ku ya alamu annahu la sahibata lahu bi ilmihi Allah ya san bai da mata bi ilmihi da sanin sa kaga duk wannan ta'allaka ilmu Allah bil mustahilati wa anna mustahilaina Allahu ya alamu annahu wahidun bi ilmihi Allah bil wahdaniyya bil wajibati Allahu halika jami'al ashiya'i bi ilmihi ta'allaka ilmu Allah bil jaizati Allahu ya alamu ta'allaka ilmu bil jaizati wallahu bi kulli shay'in Allah alama hiya bihi kuma Allah ya san komi alama hiya bihi akan akan haƙiƙanin wadda take min gairi sabqi hiba'im ba tare da gabata min gairi sabqi hifa'in ba tare da gabata na jahilci ba ko na ruhi ba wani abu wanda taɓa ruhuwa ga Allah Allah ya san komi saboda mi ilmun lahi sifatu shafin ne sifa ne mai bayyana da komi bisa ga haƙiƙanin wanda yake min gairi sabqi hifa'in ba tare da gabata na ruhi ba ko wani jahilci wahiya sifatun kashifatun wannan sifa ce kashifatun mai bayyana suwa gairu mu'asirata amma ba ta aiki ilmi ba sifa ce ta aiki ba sifa ce ta bayyana da ta bayyana da ababa wa anna Allah ta'ala haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala sifan bi ilmi ya sifantu da sani wa anna ilmuhu haqiqa sani ne muhidun ya zagaye wa shamilun ya game bi jami'il ashiya'i ga dukkanin ababa la ya azabu an ilmihi mithqalu dharratin fil ardi wala fis sama'i la ya azu bashi nisanta an ilmihi daga sanin Allah mithqalu dharratin daidai a zarra fil ardi cikin ƙasa wala fis sama'i haka nan cikin sammai wa annahu la yaqtasiru ala zamanin haƙiƙa kuma ilimin Allah bashi ƙaita ala zamanin akan zamani muayyanin ayyananne wa huwa ya'lamu ma kana Allah ya san abin da ya gabata abin da ya kasance inda an ka hito wa ma huwa ka'inun Allah ya san abin da zai samu yanzu nan abin da zai samu nan gaba wa ma sai kunu ma huwa ka'inun Allah ya san abin da ke faruwa yanzu wa ma sai kunu Allah ya san abin da zai faruwa nan gaba ya alamu ma kana wa ma huwa ka'inun wa ma sai kunu don haka ashe kenan sanin Allah bai taƙaita ga wani zamani ban da wani zamani ba waja a fil qur'ani nususun kasiratun waja a yazo fil qur'ani cikin alqur'ani nususun kasiratun nasussuka masu yawa tuwadduhu masu bayyanar da annallaha subhanahu wa ta'ala annallaha subhanahu wa ta'ala muttasifin bil ilmi wanda sifantuna da sani wa min hazihin nususi daga cikin wannan nasussuka qauluhu ta'ala inna allaha haqiqa allah la yahfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama'i la yahfa bashi ruhuwa alaihi gare shay'un komi fil ardi cikin kasa wala fis sama'i haka na cikin sammai ba abin da ke ruhuwa ga allah cikin sammai ko cikin kasai allah ya san duk abin da ke cikin sammai ya san duk abin da ke cikin kasai juz'i da kulliyi wa qawluhu da zance ne wa huwallahu shine Allah fis samawati ba fis sama'i ba wa huwallahu shine Allah fis samawati cikin sammai wa Allah haka nan cikin kasai ya alamu sirrakum Allah ya san asirinku wa jaharakum ay ya alamu ma tasuruna wa tajharuna bihi bainakum Allah ya san abinda kuke asirtawa da abinda kuke bayyanawa tsakaninku ya san abinda kuke asirtawa tsakaninku ya san abinda kuke bayyana bayyanawa tsakaninku wa ya alamu ma takasibuna sannan Allah ya san abinda kuka aikatawa na alheri ko na sharri wa qawluhu da zance ne ta dau haka wa inda hu mafatihul gaibi ba mafatihu ba wa inda hu mafatihul gaibi sannan kuma taskoki na gaibi suna ga Allah la ha illa huwa ba wanda san su in ba Allah ba babu wanda san taskoki na gaibi in ba Allah ba Buhari ya fassara su kamar abin da zo cikin sahihul Buhari a hadisi ingantacce manzon Allah shi na fassara su wata inna Allah indahu ilmu sa'a wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu bugadan wa ma tadri nafsun inna allaha indahu ilmu sa'a wa inna dhulul gaisa wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu bugadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamutu wa'annan su awwatan algaibi shine gaibi guda biyar shine watan Allah ke cewa wa indahu mafatihul gaibi taskoki na gaibi da hanyoyi na sanin gaibe ga Allah suke la ya alamu ha illa huwa ba wanda san ba wanda san in ba shi ba Allah kadai ya san su wa ya alamu ma fil barri Allah ya san abin da ke cikin tudu da abin da ke rabe da tudu wal bahari Allah ya san abin da halittu wanda ke cikin ruwa da halittu wanda ke zagaye da watan ruwa wa ma tasqudu min warqatin ba wani san same wanda ke faduwa illa ya alamuha sai Allah ya santa ba san samen da ke faduwa sai Allah ya san wannan san samen wala habbatin daidai muke ko min kacin san same duk san same duk gaba ɗaya san same na na ainihin kiraruwa da hakukuwa ba wani san same na duniya wanda zai faduwa face Allah ya san da shi wa ma tazqudu min warqatin illa ya alamuha sai Allah ya san da ita ya san lokacin ɗebewarta in ta ɗebe daga ainihin asalin iccenta sai ya san ko rauraya nawa za ta yi ko kaɗawa nawa za ta yi kayan ta kawo ƙasa duk sai Allah ya sani wa aha sa kulle shayin adada wala habbatin hakanan kuma ba wata ƙwaya ba fi zulmatar ardi cikin duhun ƙasa wala raɗaɓin hakanan ba wani abu wanda ya kasance ɗanye ne wala ya bisa ko busasshe illa fi kitabin sai na cikin littafin mubinin mai bayyana shi shi ne lauhul mahafuzu wa min al akaliya akwai daga cikin hujjoji na hankali ma na ji duhu abinda muka samu min al na kyautatarwa watar tibi da tsari fi hazal kauni ga wannan halittu allazi hu wanda kasance min fi'ilihi fi hazal kauni ga wannan duniya allazi wanda kasance huwa shi min fi'ilihi shina cikin aiki na Allah wa kullu man kana mutaqinan watan akwai daga cikin hujjoji na hankali idan bi sama da tsarin sama bi ƙasa da tsarin ƙasa bi ruwa da abin da ke cikin su da da Allah ya tsara su kaddibi gulallabi bi itace bi hakukuwa da da Allah ya tsara su to ka san wannan tsari na Allah na kuma kyautataccen tsari to mai mai irin wannan tsarin to wannan hankali na gudun cewa duk wanda adda irin wannan tsari mai ilimi ne saboda ba irin wannan tsari sai da ilimi duk wanda bai da ilimi cikakken ilimi ba zai irin wannan tsarin ba don hakan ga Allah ya kyautar da al'amura cikakken kyautatawa da ilimin sa to shi na ce wa kullu man kana duk wanda kasance mutukinan mai kyautatawa na bil da nuhi ne wal ihtiyar da zabi ne wajaba lahu al ilmu sani ya wajaba gare shi wallahu subhanahu Allah wanda tsarki ya tabbatar ma yajibu lahu al ilmu ilmi ya wajaba ga Allah wa huwa al-matsalubu shine abin neman mu alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah adeba bugu yatul ihwani shahi noma to ga sabon bugu 22 ga tsohon bugu 21 zuwa 22 kaunuhu ta'ala rashin gushewa ta ta'ala ɗaukaka hayyan rayayye bi hayatin da rayuwa ta ko hayyan da wamamme bi hayatin da dawamuwa ta wa ƙala shehu da Allahu bi rahmatihi hayyun bi hayatin sha bayani alhayatu rayuwa hiya ita sifatun sifa ce azaliyatun ta azal qa'imatun wadda kasance ta wadatu bi zatihi da zati ne ala haka ta katali tana hukumtar da sihatal ilmi ingancin sani inda duk an ka samu rayuwa akwai ingancin sani ta katali sihatal ilmi wa gairihi min sifati daga cikin sifofi alwajibati wanda kasance wajibaina wa hiya ita la ta ta'allaqu bi shay'in ba ta ga komai ba ai la ta dalubu ba ta nema amuran wani al'amari za'idan wanda ya kasance ƙari na mai ha akan wadatuwar ta bi mahalli ha da inda take wa huwa zatullahi shine zatin Allah ta'ala dau haka bal hiya bari ma ita rayuwa shardun shar'i ta ita ce shar'i ga jami'i sifati dukkanin sifofi bihi lafi sabanin sa'ir sifati ma'ani sauran sifofi na ma'ana babu alif da lamu fa inna ha ta tsarubu tana neman mata ta allaku bihi duk sauran sifofi tana neman abin za ta rayatuwa ga shi kaga alqudratu wal iradatu an ka ce almuta'alliqatani bi jami'il mumkinati ko as-sam'u wal basaru almuta'alliqani bi jami'il wajibati wal ja'izati ko wal kalamu almuta'alliqu wal kalamu wal ilmu almuta'alliqani bi jami'il wajibati wal ja'izati wal mustahilati fal qudratu qudra ta'allumu tana neman amuran wani al'amari wanda ya kasance za'idan ƙari na alzati akan zati wa huwa ha shine ratayta bil mumkinati da dukkanin kasantattu kama fi ha tamko da zo ga wannan tamin sa'iri daga sauran sifatil ma'ani sifofi na ma'ani babu alif da lamu illa hayatu in ba rayuwa ba fa innaha haqiqa ita kan sifatun sifata maujudatun samammiya qadimatun marshiya farkon samuwa baqiyatun marshiya ƙarshen samuwa qa'imatun bizati wadda kasance ta wadatu zatin Allah subhanahu wata'ala wa nususul qur'aniya nasu suka ayoyi na alqur'ani allati tuzbitu wadda ke tabbatar da alhayata rayuwa da ku gare shi kasaitun masu yawa na min ha daga cikin su qauluhu ta'ala zance ta'ala do haka Allahu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu Allah la ilaha ba macincincin bauta illa huwa sai shi alhayyu da mamme alqayyumu wanda ya tsayu wanda ya wadatu da zati ne ko wanda ya tsayu ga tsari ga ainihin haƙuƙa na bayi ne ko kuma watan ga tsari ga dukkanin watan sifofi na bayi ne ko al'amuran bayi ne wa tawakkal ala hayyi li za mutu wa qawlu hu zance ne wa tawakkal ka dogara ala hayyi akan dawwamamme alladhi la yamutu wanda baya mutuwa al wa qawluhu da zance ne wa anatil wujuhu dukkanin masu huskoki sun kankantar da kansu lil hayyi ga dawwamamme alƙayyumi wanda tsayu ga tsari ga al'amuran bayansa suratu ɗaha wa min al-adillati al akwai daga cikin hujjoji na hankali allati istadalla biha ahlus sunna wadda malumma sunna sun haka hujja da ita ala isbati akan tabbatu sifatul hayati sifa ta rayuwa lillahi ga Allah ta'ala ya dau haka annallaha haqiqa Allah subhanahu wa wata'ala muttasifun ya sifantu bil qudrati wal iradati ya sifantu da iko ya sifantu da nihi wal ilmi ya sifantu da sani wa kullu man kana duk wanda ya kasance kazalika duk wanda ya kasance ya sifantu da sifa ta iko da nuhi da ilmi kazalika tamka hakan ga tajibu hul hayatu wa kullu man kana kazalika duk wanda ya kasance tamka haka mai wa'annan sifofin tajibu lahul hayatu rayuwa wajiba ta gare shi wallahu ta'ala tajibu lahul hayatu Allah maɗaukakin sarki rayuwa ta ba gare shi wa matsalubu shine abin nema ya qulul bagadadi bagadadi shina cewa cikin littafin ne wanda wanda sanya ma dini Iza saha. in ya inganta lana gare mu annas sani'a annas sani'a haqiqa mai aiki alimun masanina ƙadirin mai iko na muridun mai nuhina domin a sani'u duk mai aiki ya kasance sai ya kasance mai sani akan aikin da zai yi sai ya kasance mai iko akan aikin da zai yi sai ya kasance mai nuhi akan aikin da zai yi to in babu rayuwa ha aiki bai yiwa don haka ce iza sahalana idan ya inganta gare mu anna sani'a haƙiƙa mai aiki shine Allah alimin masani ne ƙadirin mai iko ne Muridun mai nuhi ne wal hayatu rayuwa shardun sharɗi ta fi haza sifati go annan sifofi inda na gummu ahlus sunna wal jama'a sahala na shina inganta gare mu al istidlalu ka hujja bi zalika da wannan ala wani akan rashin gushewa ta hayyan da wamamme wa kaunuhu kashewa wa kaunuhu da rashin gushewa ta ta'ala dau haka sami'an mai ji bi sam'in da ji ne wa basiran mai gani bi basarin da gani ne wa qala shehu ta gamma da hullahu bi rahmatihi malan shina cewa ta game da hullahu bi rahmatihi sami'un bi sam'in basirun bi basarin sha bayani as-sam'u ji sifatun sifa ce azaliyatun ta azal qa'imatun ƙa'imatun mm, wadatacciya bi zati hi ga zati ne ta'ala da haka ta ta'allaku ta ratayu bi jami'il masmu'ati ga dukkanin ababen ji watan ita sifa ta ji ta ratayu ga dukkanin abin da aka ji wa huwa ta'ala haqiqa shi ta'ala ya zama ushina jin kulla sha'in dukkan komi bi sam'ihi da ji ne fayyadurkuhu shi na sani ne idrakan taman sani cikakke la ala ɗariƙi ta hayyule ba akan hanya ta surantawa ba walwahami da hanya watan ta zato wala ala ɗariƙi ta asiri wala ala ba akan hanya ba wala ala ɗariƙi ba akan hanya ba ta ta'assuri hasatin watan ainihin aiki na wata gaba Allah shi Allah ji ba da gabbai ba ba da hasa ta kunne ba Allah shi na ji ba da kunnuwa ba kina ce wala ala dariqi mm, asuri hasatin wala ala dariqi ba kan hanya ba ta asuri aiki na abin nan a hasatin daga cikin hawasu ba ɗaya daga cikin watan kafai ba ji na Allah ba ni kafana ba wa usuli hawa'in ba kuma tare da saduwar watan ainihin a iska ba ka ga yanzu ji in babu iska ba ka ji in yanzu mutum an ka zaɗe mai kunnuwa iska bar shiga bai jin komi to Allah shi na ji ba ta hanya ta kafaifai ba sannan kuma ba da sadarsuwa ta iska ba bi ma'ana abin da an am'ana anna hu haƙiƙa sanowa ta ga al'amura yuhalifu ya saba ma dariqa idrakil hawadisi hanyoyi na sani na dukkanin abin da kasance hadisi na albasaru gani wa huwa shi sifatun sifa ce azaliyatun ta azal qa'imatun wadda kasance ta wadatu bi zati da zati ne ta'ala dau haka ta ta'allaku watan sifan nan ta gani ta ratayu bi jami'il musulati ga dukkanin ababan gani wa huwa ta'ala haqiqa cewa shi Allah shi shina ganin kullu shay'in dukkanin komi bi basarihi da gani ne fa yadrukuhu shina sani ne idrakan taman sani cikakke la ala dariqi tahayyuli ba akan hanya ta zato ba wat tauhimi ba a kan hanya ta watan surantawa ba wa hukumi ko kuma watan zato wala ala dariƙe ta asuri hasatin ba a kan hanya ba ta aiki ta watan ainihin a kafa kafa ta mi kafa ta gani Allah shi na gani ba da ido ba wa wusulu sha'in sannan kun ba tare da saduwa da haske ba kaga in ba, shi tasiri na gani na kowa sai da kafa sai da ido bayan tasiri ne da ido yake sannan kuma da wusulu sha'in sai haske ya shigo in yanzu alal misali an ka ɗauke wuta wurin ga sai ya kasance kowa bai gani wani to ina ganin kaga ashe abin da ka sadar da ganin nan haske babu shi wai suru zarrata fi zalma'i kamar yara ma gaba ta hatal ma'i wa usulu sha'in bi ma'ana abinda an ma'ana annahu haqiqa cewa shi Allah watan sifatai ta gani yuhalifu ya sa'a madariqal idraki hanya ta kasuwa hanya ta sani bil basari da gani fil hawarisi ga dukkanin halittu adallatu sam'i wal basari hujjoji akan ji da gani hujjoji akan ji da gani wa adallatuhuma hujjojinsu ma huzatun wanda aka riƙona min kitabi wa sunnati daga alqur'ani da sunna fattisafullahi ta'ala fattisafullahi subhanahu wa ta'ala sifantuwa Allah subhanahu wa ta'ala bi sam'i wal basari da ji da gani wal kalami da magana istufida an fa'idan su min dalilin naƙali daga hujja ta shari'a a sabita tabbatacce da kitabi sunna cikin Alƙur'ani da sunna wa minan nususil ƙur'aniya? akwai daga cikin nasussuka na Alƙur'ani. allati sabatat allati tuzbitu wadda ke tabbatar da sifa ta sam'i wal basari wadda ke tabbatar da sifa ta ji da gani qauluhu ta'ala zance ne ta'ala ɗau haka laysa kamillihi shay'un shay'un komi laysa kamillihi bai kai tamka Allah ba ba abinda a tamka Allah wa huwa sami'u Allah shine mai ji albasiru mai gani wa qauluhu ta'ala fa imma yanzagannaka min shay'anin nazgun wa in ma idan dai nazgun wani mai zurawa mai ingiza ka yanzu gan naka ya ingiza ka mil shi'ana shine shedan wata izbillahi ka roki tsare daga Allah innahu haqiqa cewa shi Allah huwa sami'u shi an mai ji ga kaulinka al'alimu wanda an masani da halin da hake ciki wa qauluhu ta'ala da zance ne ta'ala da haka watan lokacin da aika Musa da Haruna inda Fir'auna yace ku tahi inda yake inna ni ma'akuma ina tare da ku da sani na asma'u ina jin abin da yake gaya muku wa'ara ina ganin abin da aikata muku wa min sunnati akwai daga cikin sunna annabawiyya qaulu ce ne alaihi salatu wassalamu shina ce ma mu'mine da an ka yaki ko na haibara ne ko yakin da ya kama da shi ya kasance sahabbai in sun ka gangaro daga tudu suna Allahu akbar in sun ka hau tudu suna Allahu akbar sai manzo Allah ce irba'u ala anfusikum ku sassafta makawunanku innakum haƙiƙa cewa ku da'una a samma, ba hakurma ne kuke kira ba wala ga'iban ba wanda bai kusa gare ku ne kuke kira ba innakum haƙiƙa cewa ku ta da'una kuna kiran sami'an mai ji ƙariban makusanci wa huwa akon shi na tare da ku da sanin sa ahrajahu al-buhari buhari ya rawaito wannan hadisin wa muslimu da muslimu dukkanin su an abi musa ash'ari radiyallahu anhu wal li muslimin amma wannan lafzi na mulimu na radiyallahu anhu alhamdulillah wasu salatu wasu salamu ala rasu adiba bugwaitul ihwani usulun dini 24 ko kaunuhu ta'ala mutakalliman bi kalamin kaunuhu rashin gushewa ta ta'ala haka. mutakalliman mai magana bi kalamin da magana ta al'adaliyyar abadi wa ƙala shehu ta gammada hullahu bi rahamatihi mutakalliman Allah mai magana na bi kalamin da magana si sha bayani alkalamu huwa sifatun azaliyatun qa'imatun bi zatihi ta'ala alkalamu magana sifatun sifa ce azaliyatun ta azal qa'imatun wadda kasance ta wadatu bi zatihi zati ne ta'ala do haka munafiyatul lisukuti munafiyatul lisukuti wadda kasance ita kuma wannan magana ta Allah munafiyatan ta kore lisukuti ga yin shu wal afati magana Allah ba a sifanta ta sukuti kalamun lahi sifatun azaliyatun ƙa'imatun bi zatihi ƙa'imatun bi zatihi yau da kasance ta wadatun zati na Allah ashe nan ba a sifanta ta hatan an wata heri munazza hatan ta tsarkaku an taqdimi daga taqdimi wata heri ko kuma tahiri hatan ta tsarkaku an sauti daga sauti wal hurufi da harufa sannan kuma hatan an sukuti ta tsirka ku ga a ce shu yake kama alin misali ya yi shuka da iko magana ba a sifanta ainihin kalamun lahi da haka hmm. bayani shi na zuwa hatan ta tsirka ku munafiyatan mai ya ce lissukuti ga kawaici wal'afati da aibubbuka abinda aibi nan ga kama kama bebanta magana Allah ba bebanta cikinta in an kace sukuti kaga akwai sukuti wanda aka bisa ihtiyari akwai sukuti wanda kasance babu ihtiyari ciki ne kaga yanzu sukuti na bebe ba ihtiyari na ba amma wanda Allah ya halu sukuti na ihtiyari na to ba a sifanta ba a sifanta kalamun Allah da sukuti ba a sifanta shi kuma da abin ga bebanta shi al'afatu duk wani aibi na magana ba a sifanta kalamun Allah da shi don haka ba a sifanta magana Allah da takadimi ba a sifanta ta da tahiri ba a sifanta ta da sauti ba a sifanta ta da harafi bayanin shi na zuwa waho biha watan shi Allah da magana shi amirun mai horona waho biha amirun wa kalamullahi subhanahu wa ta'ala kalamullahi subhanahu wa ta'ala wahidun ɗaya ne sifa ce wadda kasance sifatun wahidatun sifa ce guda ga Allah laisa fiha ta'addudun ba ta da ta'addudi lakin laha a ƙasamun itibariyatan ita sifa wannan ta kalamun lahi laha a ƙasamun itibariyatan tana da kashe-kashe amma itibariya in an ka kula in an ka debi abin ta ta'alluki a kai wa min haisu ta'alluki ha haisu ta'alluki ha bil fi'ili ka salati masalan yusamma amrun wa min haisu ta'alluki wa kalamin lahi subhanahu wa ta'ala bil fi'ili in mun ka diba ta jihar ta'allukin kalamun lahi subhanahu wa ta'ala bil fi'ili akan aikata wani abu ka salati masalan tamka irin sallah ga misali yusamma auna sai a ce mishi amri wa min haythu ta'alluqiha wa min haythu ta'alluqihi in mun hakoma ga jihar ta'alluqi na kalamun lahi fi dalbi tarki fi'ilin gabarin aikata wani abu kazzina tamkazzina masalan ga misali yusamma na hayan sai a ce mishi hani kaga wannan a kasamu na kenan ko a kasamul kalami na kenan amma itibariya wa min haythu ta'alluqihi bi wa min haythu wa ta'ala bi anna habaran sai a mishi habaru wa min haythu wa min haythu ihbarihi subhanahu wa ta'ala bi anna wa'adan sai mishi wa min wa bi annal asi bi annal ko ku bi annal asi jazaohu annar sakamakon sa wuta yusamma wa idan to haka dai wannan ta'alluki na kalamun lahi yake kaga ashe kenan lahu aqsamu itabariyatun aqsamu itabariya din nan suna malam ya ce huwa biha amirun Allah mai umarni na da su ashe kenan kaga idan ubangiji ya bada umarni idan ubangiji ya ce a aikata wani aiki to wannan umarnin abin da ake wannan aikin da za a yi wannan magana ta Allah ana ce mata amru sai a ce wannan amru Allah na subhanahu ta'ala amara Allah subhanahu wa ta'ala kama a ce a aqimu salata amrun bi wujubiha ko wa nahin ko kuma la karbu zina kaga wannan nahin ne wa muhbirun sannan mai bada labari na kamar cewa fir'auna ya aikata kaza ko ya yi kaza ko ya yi kaza kaga wannan bada labari na ila gari zalika zuwa ga wani wannan fa iza abbar anha bil arabiyya idan Allah ya bayani da magana sabil arabiyya da larabci wal qur'anu shi ke kira qur'ani aw bi suryaniya ko kuma Allah ya bayani da ainihin suryaniyanci fal injilu shi ake ce ma injila duk abin da kasance da lalata tagwadi watan tagwadi duk da lalata duk da lala wanda ya kasance maganan nan ta suryaniya ce ashe kenan injila ce injila za a kiranta ashe kenan maganar Allah in ta yi dalala da larabci sai a ce mata mi sai a ce ma wannan sai a ce mishi qur'ani in dalala in magana ta Allah ta yi dalala da abin nan a ibraniyanci sai a ce mishi mi sai a ce injila a bisuriyaniya sai a ce injila aw bil ibraniya ko kuma da ibraniyanci fattauratu shi ake kira a taura wa hiya muta'alliqatun bil wajibati watan ita wannan sifa ta kalamullahi muta'alliqatun tara ta yu bil wajibati da ababan da awajibai wal mumkinati ta ta'alluki da abin kasance mumkini na abin aka ce mumkini abin aka santattu abin da ke faruwa shi aka ce ma mumkini watan abin da shi ake kira mumkini wal musahilati sannan kuma magana ta Allah ta ta'alluki ga dukkanin abin kasance musahili na ashe magana Allah ta ta'alluki da wajibi ka wujudillahi subhanahu wata'ala wa wahdaniyatihi kaga ta'allaka kalamullahi kamar ƙaunar eh, ah, subhanahu wa ta'ala inna laha ala kulli shay'in qadirun ko kuma Allahu wahidun ko <clears throat> Allahu haliku kulli shay'in ko kuma qul lahu ahadun qul lahu ahadun kaga ta Allah kalamun lahi bin wajibati a ah, ko kuma ta'ala Allah kalamul lahi bil mumkinati kama inna ma qauluna li shay'in idza arannahu an naqulu lahu kun fayakunu kaga nan ta Allah kalamun lahi bil mumkinati <clears throat> wal mustahilati haka nan kuma kalamullah shi na ta'alluki ga abin da an mustahili menene misalin ta'alluki ga kalamullah ga abin da an mustahili kama cewa law kana fihi ma alihatun illa allah la fasadata kaga ta'alla kalamullah mustahili ko lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu na hadun ko lam yalid wa lam yulad lan takul lahu sahibatun kaga duk wannan ta'alla kalamullah bil mustahili ta'alluqu dalalatin amma wannan ta'alluqi na na dalala abinda ake kira dalala kamar jagoranci nan kalamun lahi yadullu ala kaza kalamun lahi yadullu ala al'amri kalamun lahi yadullu ala nahyi kalamun lahi yadullu ala al-habari kalamun lahi yadullu ala al-wa'di kalamun lahi yadullu ala al-wa'idi kalamun lahi yadullu alal alal alal al wujubi kalamun lahi yadullu alal mustahili kalamun lahi yadullu alal jaizi an gane ko ta'alluqu dalalatin wa bayanin ta'alluqi na dalala wa bayanin da bayani aw ta'alluqu amri wa ko kuma tan ta'alluqi na na umarni da hani wa kalamuhu ta'ala laysa bi harfin kalamullahi laysa bi harfin ba harfi bane wala sautin ba sauti bane ya kuma ni bi zatihi wa'anda ke tsayuwa ga zatin Allah aw bi gairihi ko da wani ne bal huwa al ma'ana al qa'im bin nafsi bal bari huwa shi kalamullahi al ma'ana watan sifa ce ta ma'ana al qa'im bin nafsi wadda ya kasance ta wadatu da zati na Allah subhanahu wata'ala to nan ya an kace kalamun lahi laisa bi harfin wala sautin kai ba ka san wata magana ba wadda ba ta da harfi ba ta da sauti to an kace kalamun lahi laisa bi harfin wala sautin wala ta ƙadimin, wala ta hirin kana iya cewa ya yake ya zai yiwa a ce a samu abu magana ce amma babu harafi cikinta babu sauti cikinta babu ta ƙadimi cikinta babu ta tahiri cikinta sai mu ce maka akwai kuma ana samu akwai ana samu na farko dai maluma suka ce watan ashe'u bi itibari wujudihi duk abu yan hakoma bi itibari wujudihi ta jihar samuwa ta akwai abin da kasance shina da wujudun ainan akwai wujudun zihinan akwai wujudun akwai wujudun kitabatan akwai wujudun ibadatan ashay'u lahu wujudun ainan wa wujudun zihinan wa wujudun ibadatan wa wujudun kitabatan fal kitabatu dulu ala ibadati fal ibadatu dulu ala mafi zihini wa mafi zihini ya dulu ala kalamil dulu ala mafi fil wa mafi zihini ya dulu ala mafi fil wa huwa kalamullahi subhanahu ta'ala alqadim alazali alabadi allazi laysa bi harfin wala sautin to yanzu nan mun ce magana Allah ba ta da harafi ba ta da sauti ai a sautu mahalukun Allah shi ya halice sauti shin gabanin halitta sauti dimi shi ka magana alharfu mahalukun harafi mahaluki na Allah ta halice harafi dan ba a cewa sautu tukka kadimai na ba a cewa kuma hurufu na duk wannan hadisai na ashe duk abin da a hadisi bai zama sifa ga wanda ya kasance ba hadisi ba Allah qadimi na ashe sifa ta hadisi ba ta zama sifa ta yi. Allah ma ba haluki a ashe sifa ta mahaluki ba ta zama sifa ta haliku an gano wannan to in muka gane wannan yanzu ya za mu san kalamun lahi ba mu sanin hakikatun na kalamun lahi subhanahu wata ala saboda mi in ka ce to yanzu faɗa muna ya za mu yi mu gane kalamun lahi wanda ya kasance laisa bi harfin wala sautin wala taqdimin wala tahirin sai mu ce maka eh kana sani to ta ya za ka sani za ka sani zihinan za ka sani zihinan saboda mi Allah ce laisa lihi shay'un sai mu ce maka kalamun lahi laisa kamillihi shay'un Allah laisa lihi shay'un kalamun lahi laisa lihi shay'un sam'un lahi laisa kamilihi shay'un basharullahi laysa kamilihi shay'un haka ne ko baka sani ba zahinan ashay'u lahu wujudun aynan wa wujudun zahinan wa wujudun ibaratan wa wujudun kitabatan fal kitabatu tadullu ala al-ibarati al-ibaratu tadullu ala ma fi zihni wa ma fi zihni yadullu ala ma fi al-harij wa huwa kalamullahi subhanahu wa ta'ala wa amma dalilu subutu hadhihi sifati wa amma dalilu amma hujja na subuti tabbato hadhihi sifati wannan sifa lillahi ta'ala fan nususul qad'iyya nasu suka wanda kasance kan kuna min alkitabi watan shine alqur'ani wasu ta haka nan suna ta manzo sallallahu alaihi wasallama millu sifatai sam'i wal basari daidai sifa taji da gani su ma sifofi na wanda ya kasance na suka na alkur'ani kitaban wasu nan su tabbatar da su kama zukirattan ko da an ka ambace su min adalci daga hujjoji alqur'aniya na alqur'ani qawlu hudan ce ta ala do haka wa kallama Allahu Musa ta kalima wa kallama Allahu yayi magana da Musa kallama Musa <clears throat> kallama Musa ko wa kallama Allahu Musa ta kalima wa kallama Allahu Musa Allah ya magana da Musa ta kaliman magana Allah ya magana da Musa ta kaliman magana magana nawa da kasance laysa bi a harufin wa laysa sauta hmm. abbara fi habi lugatin shatta laisabbi bi harufin wa laysa sauta wa qawluhu da zance ta ala da haka qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi kurka ce law kana al da gulabe sun kasance midadan dukkanin su tawada na li kalimati masu rubuta kalimomi na rabbi ubangiji na lanafidal baharu da ruwan gulabe gaba ɗaya sun ƙare qabla an da kalimatu rabbi gabanin kalimomi na Allah su kare walau ina bi millihi madada ko da ko mun zo da irin ruwan teku kare madadan kare to ruwan teku za su kare kalimatu lahi ba su kare ba da haka ga kenan kaga lahi subhanahu wataala ba su da iyaka Allah ya san iyakar su gairu mutanahiyatin alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam adiba usuluddin shahi na 25 ko shahi na 25 ko ga ga dab'i na biyu dab'i na daifa shi ma 25 ko an samu wafaka wa qala shehu da Allahu bi rahmatihi muhtarun fi fi'lihi wa tarkihi muhtarun Allah mai zaɓi na fifi ilihi ga aiki ne wa tarkihi da bari ne Allah shi na da zaɓi gayi ko bari wal kamadul ilahi kammala ta cincinta bauta kulluhu dukkanin ta wajibin ta lahu ga Allah wannan qasul lazi huwa diddul kamal ilahi wannan kasu na kasa allazi wannan da yake huwa shi diddi shine kishi al kamal kamala al ilahi na cincinta bauta kulluhu dukkanin mustahilun rena alaihi ga Allah subhanahu wataala sha bayani lamma zakara shehu lokacin da malam ya ambaci ma yajibu lillahi ta'ala abinda ke wajaba ga Allah min 20 sifatan su ne daga cikin sifofi guda 20 tafsilan rarrabe fi haƙƙil hasati ga alhaki na malamai shari'a fi zikiri ha ijimalan sai malam ya shiga shina bayanin ta ijimalan a ijimalan dunkule ko kuma ijimalan gaggame fi haƙƙil ama ga alhakin jahilai wa ƙala ce muhtarun Allah mai zaɓi na fi ilhi wa tarkihi ga aikatawa ta ko bari ne wa haza wannan bayanin bayani na bi annallaha cewa Allah ta'ala ɗau haka laysa mukurahan ba a cilasta shi wa taqrirul ihtiyari lillahi ta'ala tabbatar da zaɓi ga Allah subhanahu ta'ala yana fil ikraha shina kore ci da tawa ga Allah subhanahu ta'ala wa kullu ma aqara bil ihtiyari duk wanda ya kirari akan cewa Allah mai zaɓi na yana fil ikraha anallahi ta'ala shina kore ci da tawa ga Allah subhanahu ta'ala wa kaza haka nan qauluhu ce wanda yayi wal kamalul ilahi kulluhu wajibun lahu kammala ta cancanta bauta dukkanin ta wajibata ga Allah wan naqasul ladhi huwa lidul kamali naqasa wanda kasance shi kuma kishiya ne na kammala al ilahi na cancanta bauta mustahilun korena alaihi ga Allah subhanahu wataala wa hadha wannan fi haqqil muqallidi ga alhaki ne wanda kasance jahilina allazi ya huzu bi qaulil gairi wanda ke riko da qaulin wani min gairi ma'arifata dalilihi ba tare da sanin hujja ta ba idza alima idan shi jahili ya san annal kamalal ilahi haƙiƙa kammala ta cancanta bauta kullahu dukkani ne wajibin wajibi na lillahi ga Allah ta'ala da haka ijmalan gangame faka annahu aqarra bi jami'il wajibati lillahi subhanahu wa ta'ala tafsilan faka annahu kamar dai shi a ya yi kirari bi jami'il wajibati da dukkanin ababen da ya kasance wajibai na lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala tafsilan wannan fi haƙƙil ama kenan waka zalika haka nan idza alima idan shi jahili ya san annan na ƙasar lazi walidul kamali haƙiƙa na ƙasa wanda ya kasance shine kishiya na kammala kullahu dukkani ne mustahilun korarre na anillah alallahi ga Allah ta'ala da haka ijmalan gangame fa annahu aqarra kamar dai shi jahiliya ya kirari bin nawi kullul mustahilati da kore dukkanin ababen da sun hakuru alallahi ga Allah subhanahu wa ta'ala tasilan rarrabe wakazalika zalika haka nan iza alima in yasa anna Allah muhtarun Allah mai zabi ne fi fi'lihi ga aiki ne tarkihi da bari ne ijmalan gangame fa ka annahu aqada bi jami'il jaizati kamar ya kira daga dukkanin ababan da ajjaizai tafsilan rarrabe wa hadha wannan kulluhu dukkani ne ala tariqil ijmali akan hanya ta abin da an kawo gangame fi haqqil muqallid ga alhaki ne da kasance jahilina wa huwa qa'imun to shi wannan riko da irin wannan idan jahili ya riko da irin wannan gangame wa huwa qa'imun ya tsaya muqamal ilmi matsayin sani fi haqqil ulama ga alhakin maluma kama sayati bayanu zalika insha Allah ta'ala zikrul wajibati wal ja'izati wal mustahilati fi haqqi rasulillahi alaihi wasallatu wassalamu zikrul wajibati ambatun wajibai wal ja'izati da ja'izai wal mustahilati da ababan da kasance sun koru fi haqqi rasulillahi ga sha'anin manzannin Allah alaihi wasallatu wassalamu wa rusuluhu manzannin Allah kulluhun dukkanin su min adama daga adama ila muhammadin har zuwa ga muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sadiquna masu gaskiya ne umana wa amintattuna muballiguna masu iyar da ma'umiru abinda an ka ba su umarni na bi iblagihi da irshashi da harƙi ga halittu wal kamalul bashari kammala ta mutuntaka kulluhu dukkani ne wajibin wajibi na lahun ga annabawa wanne kasul bashari na kasa ta mutuntaka kulluhu dukkani ne mustahilun korena alaihim gare su annabawa wa yajuzu shina halatta fi haƙihim ga sha'anin su al'akalu cin abinci wa shurubu da shan abin sha wa nikahu da aure wal bai'u da saye wa shira'u da sayarwa wal marud da rashin lahiya alladhi la yudi ila naqasin suna rashin lahiya amma rashin lahiya da ba ta kai su zuwa ga na sha bayani waja a fil qur'ani ayatun kasiratun ayoyi masu yawa sun zo cikin alkur'ani tu hadisi suna ba da labari bistifalitin da yawa anil anbiya daga annabawa wa rusul da manzanni na Allah wa tu suna ba da labarin aidan kuma bi hikimatillahi ta'ala da hikima ta Allah fi risalihim ga aiko su lil hidayatil bashariyya domin shirye suwa ta dukkanin mutane wa bayani kasasihim da bayani akan kisoshin su ma tare da aqwamihim mutanen su fi da'awatihim akan kiran su lahum gare su fi ma ja'u bihi da amin suka zo da shi minal haqqi na gaskiya wa wurudu da surgo wa aqwalihim zattukan su wa abalihim da ayyukan su Fima fa'alu ga abin suka aikata bi an biya ihim da annabawansu abin sun ka aikata ga annabawansu min sabbin na zagin su wa kazafin da yi musu kazafi wa katalin da kashe wasu su wa gairu zalika da wani wannan min ma qasuhu daga abin sun kazu da shi min qamihin daga mutanen su sannan kuma wa zikiru da ambaton ma ma ajrallahu abinda Allah ya gudanar ala aidihim akan hannuwa ta annabawa min mu'jizati shine mu'jizoji addati masu gode ala isbatin nubuwati akan tabbatuwan manzanci da annabci lahum gare su sannan wa batul hadisi da shin hida bayani annubu wace sayyidina akan shugabancin akan annabanci akan annabci annubu wace sayyidina akan annabci na shugaban mu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama sannan wa isbatu habil mu'jizati da tabbato da mu'jiza alhalida da wamma allati hiya alquran wata kasance ita ce alqurani li yakuna don shi kasance hataman shine hatiman shine ciko li rasulillahi ga manzannin Allah wa ihi da annabawa ne wa yakunu alqur'anu qur'ani shi ma shi kasance shi ne hatiman ciko lil kutubi ga littafai almunazzala wanda an ka sabka suwa Allah rasul akan manzanni wa min al'umuri umuri muqarrara akwai daga cikin al'amura sun ka tabbata fil aqidatil islamiyya ga aqida ta musulunci annan imana haƙiƙa imani bil anbiya da annabawa wa rusuli da manzanni wa bima unzila alaihim da imani da abin da an ka sabka suwa gare su ne da kutubi na littafai min arkanul imani shina daga cikin rukunna na imani wala yu'addu al insanu mu'minan ba za a kididdigi mutum musulmi ba mu'mini il iza lam yu'min bihim idan bai imani su ba kulluhum dukkanin su idan bai imani su ba dukkanin su ba za a kididdige cikin musulmi ba wa bima unzila ilaihim haka nan kuma idan bai imani da abin idan bai imani da abin da aka sabkar san musu ba ijmalan gangame fil ijmali ga abin da zo gangame wa tafsilan da abin da zo rabe fit tafsili ga abin da zo rabe wa adamu tabriki sannan kuma da rashin bambantawa bainahum tsakanin su linnin sutul qada'iyya saboda nasu suka sun ha kasance yankakuna sun zo cikin alqur'ani sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama wa min zalika akwai daga cikin abin da kasance na sina qada'iyyi qauluhu ta'ala amanar rasulu mun yi imani da manzo amanar rasulu manzo ya imani bima unzila ilaihi da abinda an kasu da abinda an kasabka suwa zuwa gare shi me rabbihi daga ubangiji ne wal mu'minuna su ma mu'mine sun yi imani da abinda an kasabka suwa daga Allah zuwa ga manzonsa kullun dukkanin muminai amana billahi sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'ikunsa wa kutubihi sun yi imani da littafansa wa rusulihi sun yi imani da manzanninsa wa qawluhu da zance ne ta'ala da haka wa man yakfur billahi duk wanda kafirtan ma Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhiri wal yawmil akhiri sannan kuma tan yi kafirtan ranar alkiyama faƙad dalla dalalan ba'ida haƙiƙa ya ɓata bata mai nisa wanda ya kasance yana nisa yana nesa yana nesa ƙwarai daga shari'a wa maruwa da abinda an karwato fil hadisil mashuri ga hadisi wanda ya kasance mashuri na al'imanu abinda ake kira imani an tu'mina billahi yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wa yawmil ahad ranar alqiyama wa bil qadari kayi imani da qaddara khairihi alheri na Allah wa sharrihi da abinda Allah ya kaddarta na sharri rawahu muslimun wa gairuhu ta'rifun nabiyyi wa rasuli fil illahi wal farq bainahuma alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam